muna yi mallar subhanahu ta'ala godiya da yake haɗa mu a wannan lokutan ba da komai sai don tunatar da juna dangane da abubuwan da suka zamanto faɗakarwa ne ko tunatarwa ne zuwa ga karan kanmu don saboda mu gyara wasu daga cikin ɗabi'u da muke aikata da ba kyau ko kwaɗaitar da juna zuwa ga wasu ɗabi'un da addinin musulunci ya kwaɗaitar da musulmai siffantowa da waɗannan ɗabi'u wanda alhamdulillahi mun fara bayani akan kame mutunci mutum ya to mutum ne mai kama mutuncinsa duk wani abin da zai sa ka zubar da mutuncinka ko a daina ganin mutuncinka to muka ce ya kamata musulmi ya to na ya nisanci wa'annan abubuwa sau da haka akwai hanyoyin da idan mutum ya bi su to idan allah so ya reda za ka iya zamanto daga cikin wa'anda allah zai taimaka musu wurin su samu su kiyaye wannan mutuncin nasu da malam bahaushe ya ce kamar madara ce idan ya zube baya kwasuwa daga cikin wannan hanyoyi shine mutum ya ji tsoron allah fi sirri wal alaniya ka ji tsoron allah duk lokacin da kake rayuwa kana kai kadai ne ko kana tare da mutane ne a bayyane ko da ɓoye ka zama duk cikin yanayin yadda kake na rayuwa mutum ne wanda an san ka da jin tsoron allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cikin wata aya cewa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun domin shi Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ka aikata a bayyana ne a boye ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa sanin komai abin da kake aika dan sai ce ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah subhanahu wataala ya san dukkanin wani abubuwan da kuka ɓoye duk wani abubuwan da kuke aikata Allah subhanahu ta'ala ya san shi da duk abin da kuka boya cikin zukatanku kafin ma ku aikata shi Allah subhanahu ta'ala ya san shi to me zaka iya boye mishi kenan yana da kyau daga cikin abubuwan da ke taimaka mana wurin mu samu mu kare mutuncinmu shine tsoron Allah za ka yi abu ko za ka bar abu karka ce zaka ka bar shi don saboda kaza da kaza a ka bar shi don saboda Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu ta'ala ya fi kowa sanin abin da yake ɓoye da bayyane abu mai mahimmanci shine mu rinka roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nesanta dukkanin wani abin da zai sa mu aikata wani abin da bai kamata ba mu nesanta mu nisanta ga dukkanin wani abin da bai kamata mu aikata shi wanda zai zubar da mana da mutunci ko sa a rubuta mana zunubai a wurin Allah to mu nisanci wannan abu abu na biyu shine ma da yace mana murinka tarbiyyantar da 'ya'yan mutum suna ƙanana dangane da abubuwan da suka zamanto na kama mutunci ne kuma da mutunci duk wani abin da zai zamanto zai iya sa yaranka su fada cikin hanyar da bai kamata ba to ya zamanto ka nisance shi dan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana muru auladakum bisalati wa hum abna abna saba manzo Allah sallallahu alaihi yake ce ku umarci 'ya'yanku da sallah suna da shekara bakwai wadribuhum alaiha li ashir ku hara bugunsu lokacin da suka kai shekara goma kuma wa farriqu bainahuma fil madaji kuma ku raba a tsakaninsu lokacin da suke kwance a wuri guda ta kowa a baci shin hudan daban hikimar yin haka shine duk lokacin da ka saba ma ɗanka da sallah tun yana shekara bakwai wasu ma masha Allah tun kafin yaro kai shekara bakwai shekara hudu biyar sai ka ga ko da yaushe suna tafiya da yaransu a masallaci ba don komai ba sai don saboda tarbiyyantar da yaransu yadda ya kamata akan wa'annan nau'uka na ibada dan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yaro ya kai shekara bakwai ku fara kai wa shi masallaci ya fara sallah ku fara umurtan shi da sallah ya yi sallah to in ya kai shekara goma idan ka ce je ka yi sallah ya ce a'a to ya ce lokacin nan ku fara dukansu duka da aka ce ba wai ka samu duka ka yi tarabka kamar ka samu jaki dukan da za ka mai ya gane cewa lalle ya yi laifi a shi don ya gyara domin shi yaro idan yana karami duk wani abin da ka koya mishi a wannan lokacin to ka san wannan abin zafi zaunawa a cikin kansa ya fi kuma aikata shi ko da bayan ya girma ne don shi wasu maluma ke cewa a ta'alimu fi sigar kan naqashi alal hajar ka koya ma yaro wani abu lokacin da yake karami to kaman ka zo ka yi zane ne ga dutse ka zo ka samu dutse ka yi zane ga dutsen nan ba wai wani abu za ka rubuta dutse ne za ka yi ta karkarewa ka yi rubutu da wannan to wannan dutse matukar yana wurin komai shekarun da yi wurin wannan karkaran da kai ga dutsen nan zai zamana ba da za a zuwa ce ka zo ka iske karkaran nan ya cika to haka shi yaro idan yana karami ka dage wurin koya mishi abubuwan da suka zamanto tarbiyya ce na musulunci yanzu da za mu dubi yadda mu suke tare da mu cin kana daga cikin wa'anda kake umartan yaran ka su yi sallah wani sai ka samu cewa gidansu tun da yake yaro sai da ya girma zai iya rantse maka ya ce maka wallahi ni ban taba ji lokacin da iyayena suka ce wani sai kai sallah ba to ku uwayen wannan shine nauyin da Allah subhanahu wataala ya baku ya dora muku a'a kenan ya kamata mu ji tsoron Allah mu san wa'annan yaran da Allah subhanahu wataala ya ba mu amana ce Gurin tarbiyyantar da su tarbiyya na gari wurin gwada musu hanya na gari wurin koya musu dukkanin wasu abubuwan da addinin musulunci ya umarni kun mu kokarin kare su dukkanin wani abin da zai sa su fada cikin inda bai kamata ba kenan ba daidai ba ne zamanto kana zaune da yaranka wai kai ka ma umurtan su je sallah la kai wala ita amma sai ga yara idan ana wani wasa da sauransu iyayen ne da kansu ma ke tura su ta kuyi wasa ta kuyi wasa amma ba za ka umarta ɗanka ta yi kai sallah ta yi kai sallah ba so za ka ya kamata mu gyara musamman wannan abubuwa addinin musulunci na koya mana idan mu huta gobe domin walla duk lokacin da baka koya ma 'ya'yanka wa'annan abubuwa idan ka girma kace za ka koya mishi shi da wuya ya aikata su to don mi idan ka koya mishi ya saba yana karami to zai tashi ya zama to mutum ne mai kula da ibada mai tausayi da ganin girmama iyaye da sauransu za ka fi kowa jin daɗin rayuwa da shi amma wallahi matukar ka bar shi kankan gare to wallahi ba Allah ya zai iya zamanto daga cikin kamar irin yaran nan da za su zo su yi ta dukan iyayensu domin an ce akwai su wai sai ga mutum yaro ya zo in oshi ta mai magana shi zai mata kutubu. saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu na yara amana ce da Allah subhanahu wataala ya bamu na wajen kula da su da tarbiyyansu da sauransu daga cikin abubuwan da ke taimakawa wurin mutum ya kare mutuncinsa musamman ma wanga zamani da fitintunu suka yi yawa ta ko'ina shine yin aure duk lokacin da ka yi aure tsakaninka da iyalanka kana zaune to ka tabbata wannan fitintunun da duka da ake yi ba za su dame ka ba don laraba na ce ashaba'anu la yashtahi ta'am wanda ya koshi da abinci dukkanin abincin da ka kaka aji a gabansa baya marmarin wannan abinci tun da ya riga ya koshi amma mai yunwa wanda ya zama to yana cikin yanayi na jin yunwa ne duk wani abin da ka gito a gabansa yana kokarin cewa da ya samu wannan abin ya ci domin yana so ya taushe wannan yunwarsa to don shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masu matasan musulmai wasiya yayi musu kira akan cewa ya ma'ashar shabab man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم من زوال الزيرة دا أمينك الله ستبت عقريش يجي يكو تارم متاسا دوون دي سامو داما إيكو نيكاري متنشن سيأوري تو من زوال الزيرة أوري in dai kana da halin yin aure manzo Allah ya ce kai aure kuma idan za ka yi karka manta ka kyautata niyya domin idan ka kyautata niyya auren gada za ka yi za ka yi ne dan ka kare mutuncinka a wani hadisi manzo Allah ya ce salasatun aunun eh, haqqun ala Allah aunuhum daga cikin su yace wannakihu alladhi yuridu al'afaf yace mutum uku na nan da Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka musu a rayuwarsu daga ciki uku na ce akwai wanda ya yi aure babban manufar da yake nufi da wannan auren shine don ya kare mutuncinsa kenan mu zuwa sallallahu alaihi wasallam da yace ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj kwadaitarwa ne zuwa ga matasa mata da maza ba wai za ka zo ka gindaya wasu siffofi cewa kai ba za ka yi aure sai ka samu mace mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza ita ma ta zo ta zamna sai ta samu mai kaza mai kaza mai kaza to wa'annan siffofin da kake faɗi kai ka cika su ne wai sai ka ga mutum da shi da addini fau fau fau amma sai ke wai shi wai malama malama yake so ustaziya ko yana son wata wadda kike da addini mai mutunci ka kame mutuncinka ke ma ki zamanto mai kame mutuncinki mace ce wadda ta zamanto mai kare mutuncinta kun mai tsoron Allah wallahi kina zauna a gida Allah zai kawo miki wanda ke tsoron Allah baki ma taba tsammani da malam Bahaushe ke cewa matan mutum kabarinsa kabarinka ba inda zaka rantsuwa ka ce kai ga inda za a gina kabarinka to haka ma matarka ko mijinki ba za ki ce ga wanda za a aura in dai ba an yi bane wanda ba taba tsammani ba za ki ga wani ne kawai zai faɗo ko kawai wani haɗuwa guda sai ka gani kawai Allah ya haɗa saboda haka matukar ka kare mutuncin kanka ka yi tsoron Allah to Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba zai taba tozartar da kai ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taba tozartar da kai ba matukar ka dogara ga Allah ka ji tsoron shi wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu to shikenan Allah ya ce in dai ka dogara da ran ka ji tsoron to ni na isan maka wurin zaba maka da iyali da komai wanda zaka aura saboda haka mutum ka yi ƙoƙarin kare kanka ta wannan ɓangare shine na yin aure domin idan baka yi ba in baka yi anniya wallahi shaidan zai iya rinjaye ka kaje je ka fada cikin alfahasha wanda muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya kare mu a wutar wasu sahabbai suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka suke babu shina sai suka tambayi matan manzo Allah wai yaya rayuwar manzo Allah yake cikin gidansa ne da wajen ibada aka ce musu ai manzo Allah yana azumi kaza manzo Allah kuma yana tashi yana nafila kaza da sauransu aka gaya musu ibadun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ji wannan sai suka ce haba yana manzon Allah yake wannan wahala da ta ibadun ga da sauransu to saboda haka mu daga yau muna gani abin da za mu yi guda yake to ni daga yau ba zan ƙara aure ba haka zan rayu ba tare da na yi aure ba ɗayan kuma yace ba zai kara kwantawa ba ko da yaushe cikin sallah yake da dare ɗayan kuma yace ba zai kara shan ruwa ba ko da yaushe cikin azumi yake shekara duka zai azumta shekara amma da manzo Allah ya je su sai ya kira su ya ce musu ni fa annabi ne kuma na fi ku jin tsoron Allah amma duk da haka ina aure ina ci ina sha sannan kuma ina kwanta ina huta saboda haka ce wa man ragiba an sunnati falaisa minni duk wanda ya yi nisa da sunnata bai dawo ya yi koyi da sunnata manzo Allah ce to bai tare da ni ya buɗe wata sabuwar hanya can tsakanin kansa da kansa saboda haka wannan yin aure yana daga cikin abubuwan da ke taimaka ma mutum wurin ya samu daman kare mutuncin kansa don kare je ya fada cikin hanyoyin da za su sa ya saki layi kwata-kwata ya fada cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala domin hanyoyin da ke sanya haka suna da yawa birjik wallahi daga cikin hanyoyin ya shine kadaita da mace wadda ba maharamarka ba mutum ka kadaita da mace wadda ba maharamarka ba maharamarka ita cewa wadda tsakaninka da ita bai halitta a yi auratayya ba babu auratayya tsakaninka da ita to in dai ba irin wannan ne. wallahi bai halitta ka zauna tsakaninka da ita ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akai Allah subhanahu ta'ala yayi hani akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mana a wani hadisi cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laysa ma'aha dhu mahramin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi imani da Allah da ranar tashin kiyama ka ce ka yi imani da Allah kai musulmi ne na gaske ke musulma ce ta gaske yake to wallahi kar ka taɓa reda kar ki taɓa rena ku zamna ku kaɗai da ke da wanda ba maharamin ki ba yace fa inna shaytana thalisuhuma to matukar kuka yi haka to ku san cewa shaydan shine zai zama to na ukun ku to duk lokacin da shaydan ya zama na ukun ku zauna zai yace muku doko qur'ani ku yar wallahi ku zo ku karanta ta zai muku ku tashi ku yi ta sallar nafila wannan babu kenan shaydan zai kokari ya sanya ku ku aikata abubuwan da suka zama to sabon Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi sahabbai hani akan cewa bai halitta namiji ya shiga wurin mace zamanto shine na kaza shine sai suka ce to manzo Allah kaga alhamu wanda ya zamanto kanan miji da sauransu ko yan miji shi ma ya shigo cikin gida ya zamana ba tare da manzo Allah ce ai alhamu wa mautun ai wannan kamar yadda kuka san mutuwa zai iya shiga gida ba tare da ya muku sallama ba ya shigo kawai ya ɗauki wanda ya ga dama to haka su ma idan suka zamna a cikin gida tare da wa'annan mataye shaidan zai iya shigo a tsakanin su su aikata abin da bai kamata ba na daga cikin abubuwan da zai samu kare mutuncin mu kuma kan mu fada cikin abubuwan da suka zamanto na zubar da mutunci su ne adamu tabarruj kar mu fitar da tsiraici musamman ma mata da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa karna fi kunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula mata abin da yafi daidai da su wanda addinin musulunci yake umurtan su da shi shine wa qarna fi buyutikunna Allah yace ku zauna a gidajenku wala tabarrujna wallahi kar ku fita tabarrujal jahiliyatul ula hita irin na jahilai na da hita irin na jahilai na da za ka ga idan sun tashi hita za su sanya kayan da za su bayyana al'auransu ko su sanya kayan da za su mace su duk wani sura na jikinsu ya bayyana to wallahi wannan duka yana cikin tabarruji ko a baya ne kika sa in dai matsatsun a baya ne wanda namiji zai ganki ya ga suranki to wallahi wannan bai halitta ba hanya ce don buɗe mashi shaidan ƙofofin da Allah kaɗai sai inda ƙofar nan zai kai kenan duk wani kofar da ka san ko kika san buɗe shi baki da ikon liƙe shi to wallahi karkare da ka buɗe shi domin ƙofofin hanyar shaidan ha buɗe su ya fi komai sauƙi da ka taɓa ya buɗe amma matsalar da ke da kwai liƙe shi kai babu wanda ya isa liƙe shi illa man a'anahu sai wanda Allah ya taimaka mai baka da tabbato ƙofar da duk baka da tabbat kana iya liƙe shi to wallahi karka buɗe domin liƙo nan nashi baka da tabbat saboda haka a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana sinfani min ahli nar lam arahuma manzo Allah ce akwai wasu mutane guda biyu daga cikin 'yan wutan aljanna suke su kama ana magana su 'yan gidan 'yan eh, wutan eh, alma'adira suna cikin 'yan wutan jahannama akwai wasu mutane guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ne ‘yan wuta ne daga cikinsu manzon Allah ya ce akwai nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun a can manzon Allah ya ce ru'usu hunna ka asmidatul bukht manzon Allah sai ya ce la yadkhulna janna wa inna rihaha wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad min masirati kaza wa kaza manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace wa'annan matayen nisa'un kasiyatun ariyat mata ne wanda suka zamanto masu fidda tsaraicinsu masu shiga yohi da abubuwan da bai kamata ba Dukkani wani nau'i na fidda tsaraici da baɗala za ka ga suna yin shi da shi manzo Allah ce to wa'annan mata ba sa shiga aljanna bancin shi rashin shiga aljanna kai iskan kamshin aljanna ma ba za su shi ba manzo Allah ce kuma kamshin aljanna shi ana jin shi ne da nisan kaza da kaza kana nisan kaza kaza kana iya jin iskan kamshin aljanna amma su manzo Allah ce ba sa iya jin ko kamshin aljanna da su da shiga aljanna babu saboda ka yan uwa ya kamata duk wani hanyar da muka san cewa wannan hanya idan mun bi shi zai kai mu wurin sabon Allah mu nisanci shi daga cikin hanyoyin da ke kama mana da taimaka mana wurin kiyaye mutuncinmu kar mu fada mu zubar da mutunci wallahi shine al-istidanu inda dukhul neman izini lokacin da zaka shigo cikin gidan mutane wanda wannan al'ada yanzu ta zamanto al'ada ce mu nan naka ga mutum ya tashi shigowa gidanka kawai sai ya bude port ya shiga sai ya bude feneta eh, ya bude rido ya shigo cikin gida sannan zai ce a ah, salamu alaikum masu gida to kai ka san cika abin da zaka iske wa mutane ina kace da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ya ku wanda kuka imani kar ku shiga gidajen da ba naku ba kar ku shiga gidajen da ba naku ba face sai kun nemi izinin in shigo idan an baka izini cewa A eh, shigo to haka ka shigo sai ce wato sallimu ala ahliya. Ka yi sallama ga masu gidan sannan ka shiga Allah ya subhanahu wataala yake cewa wa in qila lakum irji'u farji'u idan ka yi sallama aka ce maka wane ne wane ne a wane wallahi bamu da dama koma yace Allah ce to daidai in wanda ya fi muku wanda abin da ya fi muku wallahi shine ku koma amma yau da wani zai sallama ya zo gidanka ba tare da ya gaya maka duk da mafi yawanci masu zowa cikin ɗari tana wa sattin duka haka kawai za su zo arba'in kawai za su ce maka wani kana ina gane nan zan zo gidanka sattin babu wanda zai ce ma ga yana zuwa gidanka sai mutum ya zo bai san yanayin da kake halin da kake uzurin da kake da shi in ya sallamo ka ce mishi wani wallahi ban da dama dan Allah ka bari gobe sai ka zo ko da ma misali kafin ma ya zo mutum ya kira ka ta waya wani gobe ina son ka maka ziyara wani ina son ka kace to gobe gaskiya me ya mu bar shi sai nan da kaza sun daban da dama sai ga mutum ya yi hushi ai wani na wai na kira shi dan raina na wai shi bai da dama to kai ka san uzurin shi baka san abin da yake da shi ba baka san me yake damunsa gida baka san idan mata da mishi ne baka san matsalolin da suke fama da shi ba wallahi wasu mata da miji za su hana ka zauwa ne domin tana yau a wannan kwanukan ba su nan gajituwa kokari suke su gyara gidansu har za ka zo ba sa son ku zo ku iske yanayin da suke ciki ba kyau ba sa so ku zo ku iske irin rayuwar da suke ciki rayuwa ce idan kun gani za ku bata rai sai su ce muku to gaskiya ta nan da za ku yi ku bari sai nan da kaza kaka ce a ni fa sai na zo nan da kaza ni ban da dama a sai kai ka samu dama ne za ka je ai su ne za su baka lokacin da za ka zo dan shi Allah ya kar ku shiga gidajen da ba naku ba face sai kun yi sallama kun nemi izini ga masu gidan idan kun shigo gidan ma aka zo kun zo aka ce muku koma ku koma kenan neman izini shiga gida da kuma sallama ga masu gida kafin shiga wannan wajibi ne karkashin koyarwa na alkur'ani kenan ba daidai ba ne irin al'adun ga da muka ɗauka na banza na turawa wai mutum ka gani ya tashi zowa ba zai gaya maka ba sai ya shigo cikin gida ya buɗe rido ya buɗe porta ya shigo sai ce muku salamu alaikum sai ce kai ha wai an yi surprise surprise a ina surprise a ina ga dokoki ga ka'idodin da addini ya gindaya mana maimakon mu zo mu siffantu da wannan ka'idodi mu siffantu da wannan dokoki sai mu zo muna wasu abubuwan da bai kamata ba muna nan muna wasu abubuwa irin na jahilai na da saboda haka wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah kun mu san wa'annan abubuwan da muke walla sun saba ma karantarwa na addinin musulunci Allah da kanshi yake ku yi sallama ku nemi izini in kuka zo ku yi sallama idan kuma kun zo ma aka ce ku koma koma malam ka zo gidan wane ya ce maka wane banda dama wallahi banda dama ka koma ka koma kar ka zo ka ce a kai tun da kai ya kore ka a gidan shi to wallahi kai kuma sai ka gwada mishi ashe wane nan bai da mutunci ko ka shigo ba kai sallama ya ce habawa ne ka shigo ba kai sallama ba ai kamata ya kai sallama ko ka nemi izinin shiga ka ce a'a Allah ce in kun shigo gidajen ku ma na kanku fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah ku yi sallama ga kawunan ku gidanka dai ka shigo gidanka ka san ka hita babu kowa gida idan ka shigo Allah yake fa sallimu ala anfusikum kai sallama ka shigo gida to bale inda ka shigo ka iske masu gida baka san yanayin da suke ciki ba ka shigo ba ka yi sallama ba to wannan wallahi mu san al'adu ne wanda ya kamata mu daina su mu san lalle wa'annan al'adun ba inda za su kai mu ba abin da zai samu na sai dai kawai za su rinka samu na abubuwan da za mu zamanto muna ɓata rai ko samun hatsaniya tsakanin mu ko rashin fahimta zai sa mana ka shigo mutum ya ce maka bai kamata ba ka yi hushi ka shigo mutum ya rufe kofa ya ce bai da damar tarbanka ka yi hushi saboda ko ka shimo ka yi sallah ba kai sallama mutum ya ce wani hani abubuwa da yawa al'adu na nan da wa'anda duk mun taushe karantarwa na addini wanga al'adun da muke ma zuciya ba ta ma son shi saboda haka ya kamata mu gyara na daga cikin alamomi ko mu ce kisoshin da malama suke bada wanda ke nuna cewa mutum ya kamata ya zama to mai kamun kanshi mutum ya kamata ka nisanci abubuwan da ke murin mutane ka zama to mai kare mutuncinka wata ran an ka samu wani sarki ya shigo masallacin ka'aba da ya shigo sai ya iske wani bawan allah sai ce mishi suka gaisa da sarkin to da suka gaisa da sarkin to kun san sarauta da ya ganshi bawa allah zaune da kaza sai ce mishi bawan allah me kake bukata ka roka na baka sai ce haba kai kuma ina cikin ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala ai ina jin kumya na roki wani wanda ba Allah ba ina jin kumya na roki wani wanda ba Allah ba a cikin wannan wurin da nake wallahi ina jin kumya na roki wani wanda ba Allah ba sai wannan sarki ya kyale shi sai lokacin da ya hita sallaci sai ke mishi to ta yanzu gashi tun da mun hita na ganka mutum ne na kwarai ina so in taimaka ma mi kake so na biya maka sai ce to mi kake so ka taimaka min lamurra na duniya kake so ka bani ko kana so abin da bukatar da zaka bani na lahira ne yake ina ne na baka na lahira sai dai wani bukata ta duniya idan kana so sai na baka sai bawa Allah ne yace mishi yace wallahi wanda yake da duniyar ga baki daya Allah ban roke shi duniyar ba ta ya kai da baka mallaki duniya zan zo na roke ka abin duniya saboda haka yan uwa wanga na nuna mana cewa duk wani abin da zaka zamanto ka nisantar da kanka wurin zubar da mutunci ko nisantar da kanka wurin abin da zai sa mutane su rena ka yi shi roƙon mutane da wani zowa a bani da kaza duk wa'annan abubuwa ya kamata mu zobunto mu san cewa wa'annan abubuwa da za su zuba mana da mutunci ne zai ce wani malami yake ce la takhda anna li makhluqin ala tama'in fa inna dhalika naqsun minka fi dini kar ka taba zo kana kwaɗayin wani abin da ke ga wani dan bawan Allah ba domin wannan tawaya ce a gare ka addini ka zo kana zo kana kaskantar da kanka a wurin shi wannan tawaya ne a ganka ka rage addinin ka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iza fi ma inda nasu yuhibbuka nas al yadul ulya khair min al yadus sufla da sauransu ka zo kai ka zo kana kwantar da kanka wai kai kana so ya taimaka maka yace lan yaqdir al abda an yu'tika khardalatan illa bi idni alladhi sawwaka min tin dan adam wallahi bai isa baka ko dala ba sai da izinin wanda ya halicce ka daga laka asalin ku dan shi imam shafi'i yake cewa tawakkaltu fi rizqi ala allahi khaliqi wa aikantu anna la shakka raziki wa ma yaku min rizqi falaysa yafutuni wa in kana fi qa'il yace na dogara da Allah dangane da arziki na ba zan zo na ita ba kaina wahala ba wa aikantu anna la shakka raziki na tabbata cewa wallahi in akwai arzikin da ya kamata na mallake shi a duniyan nan wanda Allah ya kamata ya bani shi yace wallahi Allah zai bani shi dan me zan zo in ta ba kaina wahala yake wa ma kuma min riski duk abin da ya to dukiya na ne ko arziki na ne fa futu yafutuni walla ba zai taba shige ni ba duk wani abin da ya gani ya shige shi to yake wannan ba nawa bane shine yake ko da wannan arziki ya zamanto walau kana fi qa'il al awamik ko da wannan dukiya yana can kasa kasa kasar ruwa in dai nawa ne walla ba zai shige ne ba Allah zai taro da shi sama na doka ne gaba